ya dace da safiya ta sha biyar ga watan ramadan jira alif ɗari hudu da arba'in da bakwai wani dace da safiya ta hudu ga wata na uku shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya ta annabi isa alaihi salam don ba manta ba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta arba'in da shida cikin wani sura mai albarka suratul qasas yau za mu tashi farkon aya ta arba'in da bakwai zuwa abin da ya sauka da fatan Allah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 إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءه الحق من عندنا قالوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم الظالمين ubangiji subhanahu ta'ala ya cewa da cewa walaula ina ma an tusibu musiba ko da za a ce musiba ta afka musu bima qaddamat aydihim a sakamakon abin da hannayen ta gabatar na saban Allah ce fa yaqulu za ka suna cewa wannan gabar la na ya ubangijin mu laula arsalta ilaina rasula ina ma ka aiko wannan manzo kafin kafin kai mana azaba ai da ka fara su aiko wannan manzo ya gaya mana kaza dai ne kaza ba dai ba ne kaza zai jefa mu matsala kaza ba zai jefa mu matsala ba wa min kina fa na tabi'a ayatika a san da yayi mana bayanin shi manzon sai mu ba ayoyin naka wa kuna min almu'minin sai mu zama daga cikin masu imani dan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa ne irin uzurin da wato bayi za su iya faɗa inda ba a ba su manzo ba inda ba a tukar da littafi ba inda ba a turo masu wa'azi ba inda ba a turo masu faɗakarwa ba wannan ya kama da dukkan wata matsala da bawa yake fata kafin zaɓe an ce muku kar ku karɓi wato abin da ake kira tsari mutum ya ba ku taliya ƙwaya ɗaya ko ya ce ku yi layi ya raba muku a tamfa kar ku yi wannan fa kuna sai da inci kuna sai da kaza kar ku yi za ku iya faɗa matsala hau ka zo ka yi bayan an yi wannan aka zo zuwa kada ana shiga matsala kuma waɗanda suka fi wani karɓar wannan tsarin matan kawo ta fulani su ne suka fi kowa faɗa matsala dama su ne masu da sana'a su ne su kaza su ne kaza su ne kaza su ne kaza to shi ne sai Allah ya ce wato duk matsalar da bawa aiki faɗawa ni na gaya masa وما كنا na حتى نبعث suna. Allah ya ce ba mu zama masu adabtar da bayi ba a nan duniya da lahira sai mun aimaka musu da jakada ya ce ita zaka a banka za a yi ta kuma ka'idar zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha muflihun Allah ya dabi'a Allah kawai baya halakar da gari da zalunci a lokacin mutanen gari suna mutanen kirki baya yi na Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wani yanayi da mutane suke ciki mai daɗi ko mara daɗi hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza su ma mai abin da suke yi are wannan mu Allah ya ba mulki turawa mu suka danka mulki bayan istiklal bayan karɓi hannun musulunta duk wanda ke kudu bai taɓa jin cewa ma da alhaki akan yi mulki ba bai taɓa ji ba domin duk wani abu na mutunci na daraja ko aka samu da shi ko aka samu da shi bature kafin boko ta zo nan arewa ta ji can kudu da wajen shekara ɗari da wani sau da bature mai zai bai kawo ana ya sai muna muna da babbaku da hajjatu muna da rubutunmu na hausa muna da kaza muna da kaza duk rubuce-rubucen muna da shi muna da kaya a jikinmu muna da malin malin muna da ishara shara muna da sufura da jamfa da wando muna da ɗan kano muna da waye muna yi da kaza duk muna da tufafi muna da tsarin mulki mai unguwa da kaci bi kaza da kaza muna da shi muna da ba abin da bature zai kawo a nan ba abin da zai kawo biyatul ma shi sassan da baturen ya zo nan gaba shi aka ƙi yadda da shi aka ƙi yadda da shi ba wani abu da zai kawo a yadda da shi don ya sami suna da addini suna da tsarin shugabanci suna da tsarin kaza suna da tsarin kaza Allah mu sarki zai ba mu damar mulki aka dinga yi arewacin nan suka dinga mulki suka dinga mulki suka dinga kai ba wani ɗan kudu da yake cewa ma yana da haƙƙin shi dama mulki ma na ɗan arewa ne kuka zubar da wannan dama kuka zubar da wannan dama kwanan nan wannan zai ya tafi mutu ba ku taɓa san wato mutuwar so akan wani mutum sa ba har ma da shirka domin cewa wuce ba wanda zai gyara ƙasar sai wani an manta da Allah an manta da tsarin Allah subhanahu ta'ala su wannan Allah ya ce wa laula da cewa an tafi musiba musiba afka musu ta yi a karan tsari kafin faɗakarwa kafin wa'azantarwa bima kaddamat aydihim sai ce ga gaba wannan shine zaka ga layi bima ba'u dinnan sababiyya ai bi sababi ma qaddamat aydihim a sakamakon abin da hannunsu ta gabatar mana duk wanda ya ga musiba ta afka masa sakamakon abin da yi sakamakon abin da yi ne duk wannan abin da ke cewa ya zai a mulke dawa arewa ya zai a kaza kaza a to kai da da samu mai kai da barci kake yi wannan shi ne magana ubangiji sun wata ala ce fa ya kulu a wannan gabar ai cewa za su dinga yi da musibar ta afka musu rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan ina ma ka aiko mana da manzo a karan fari ya faɗakar da mu ya ce kaza ya ce ba kaza ba to yanzu dinga shi ana ta faɗa mutane su gyara halayensu tsakaninsu da mahaliccinsu tsakaninsu da mu'amalarsu tsakaninsu da kaza tsakaninsu da kaza wannan ba zai shiga ko ina hatta rayuwarka da zaka zo ka riska a nan gaba san sanda zaka tsufa za ka girma da an haka ma akwai lokaci da zai zo ana kiran su shekarun girma shekarun tsufa shekarun rauni wani shiri kai wannan rayuwa akwai lokaci da zai zo sannan za a kwatanta corona a kwatanta cashless policy akwai a kwatanta kaza wani shiri kai masa akwai lokaci da zai zo lokacin mutuwa in ka je me za ka ci akwai lokaci da zai zo lokacin su sabi in wanda lokacin ya zo me za ka ba da amsa amma na riga na aiko da manzo Allah ce na gama yankan hanzari duk wanda ya tsinci kansa a wani yanayi wallahi shi ke kansa haka Allah ya faɗa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne wanda ya same ka mara kyau kawai daga wannan kare shi Allah ɗabi'a ya halitta ka ne kawai dan dan ya mora maka shi sai ya zo kamar da wato bawu yake kawo su tafsirinsa da sanadi mai rauni يعني الله سبحانه وتعالى خلقت الخلق لينتفعوا بي لا لأنتفع بهم ni fa na halicci bayi ne masu tun asali don su amfana da ni don su zo su ci arziki su ba arziki inda yake ban halicci wani don in sashi auta ba ban halicci wani don in yi shi talaka ba ban halicci wani ko don dora masa bala'i ba kai da ganin musamman mutum kai da ganin mutum Allah ya ce ne ko don ya ɗaukaka a duniya ya samu ɗaukaka a duniya samu ɗaukaka a lahira Allah da ka an baka lafiya aka baka hankali aka baka tunani aka baka hanyar saduwa da kowane irin abu duk wata hanya da za ka iya samun nasara a rayuwar nan Allah ya hore ma ita to amma sai ga wannan dan adam din shi ake kashewa shi yake kaskanta shi yake wufanta kaga mutum garjejen kato sai zai zo na a maka ka a taimaka mun zance abinci to ina tunanin ina hankali ina basira ina lafiya ina rai ni'imar din rai da aka bashi shi da zai kira yana cewa a ciyar da shi ai kai duniya da ka zo duk dan adam ya zo ne dan ya amfana da duniya ba dan duniya ba dan wai ya amfana da duniya ba dan ya amfana da ita ne ai ma na zubin da Allah ya wa dan adam wani masani ce idan ka dauko kwakwalwa dan adam ka zaro ta ka dauko wata kwakwalwar ka dauko wata duniya nan da kake ciki za ga zubin su daya za ga kwakwalwar ba a dunkule take a bulbule ba ka dan yi dunkutu kamar kwai to ka dauko wata duniya shi ma take me ake nufi yace ce duk kwakwalwar ɗan adam ne take da duniya ko sama da haka wannan duk na tsawon ne ke cikin jawabi mai tafsiri ita ai duk ɗan adam da Allah ya halice shi shi kansa duniya ce mai zaman kanta samanta da kasanta da duk abin da ke ta. shi ta yi kira malikul duniya kamar da damiru yake faɗa cikin littafin sa hayatu hayawatul kubra yace an shi abinda ake nufi shi dan adam wato sarkin duniya duk kwaya ɗaya haka yake duk sanda ga dan adam wajen ga sarkin duniya ga wanda take sarrafa duniya ga wanda Allah ya danka masa duniya a hannunsa ya mulmula ta alkin ta ke gyara ta abin nan Allah ya kiyaye mu ya ce to ai da musiba za ta same su bima kaddamat aidihim a sababin abin da hannunsu ta gabatar fa kulu da ga suna cewa rabbana ya ubangijin mu da wala arsalta ilaina rasula ai ina ma dai ka aiko ni da manzo fa a ayati sai mu ba ayoyin naka wa nakuna min almu'minin mu zama daga cikin da muka yi imani da kai Allah ce falamma ja'ahum alhaq to kaji sai Allah ya fito da dabi'a dole kai allah Allah wato uzuri yace falamma ta ahumul haqu da gaskiyar ta zo musu min indina daga wajen mu qalu ce laula utiya misla ma utiya musa a a mu gaskiya ba za mu ba ina laula utiya ina ba dai wannan annabin an bashi misla ma utiya musa irin kwatan abin da aka ba annabi musa sanda da hannu yanzu kai sanda da hannu me za ta maka sanda da hannu me za ta haska maka ai a baka ilimi a baka qur'ani a baka wa'ayi a zuba maka ilimi a zuba maka abubuwa shi ne zai amfani da kai yanzu ina sandar yanzu ina hannun ina kuma ƙur'anin ba gashi ba gashi yin kana ji za ka ta jin kusakuran da za ka gyara wai laula utiya misu wato laula utiya ina ma dai an ba shi misilan ma utiya musa kwatan kwacin abin da dai aka ba a nan musa malam da siri suna kawo cewa wai kafaran maka ne suka je suka samu yahudawa ciki mu ba wani ya fito a cikin mu an annabi da ne a cikin mu kaza kaza kaza da ce a kakku yadda da shi abinda za ku ce masa in shi annabi ne to ya zo da sanda da hannu to sai suka zo suka gaya musa ɗan da wanda ce wai laula uke musu na ma uke musa ina ma dai an ba shi kusan kwacin abin da aka ba annabi musa sai Allah ya ce to wai yahudawa ne suka faɗi wannan kalmar naku ya ce to a bi ma bima utiya Musa min qabl to su yahudawan iyayensu da kakanninsu da su kansu da su kafirce abin da aka ba annabi Musa ba min qabl tun kafin zuwan ka ta bi su ma amfani da abin da aka ba sandan da hannun ba ka ce sihiri suka ce ba ai da bi suka ce wani cikin ne maka taurarewa da taurin kaɗan adam wa kana insanu akthara shay'in jagala ya kowace irin halitta musu to ya ce ai cewa ma yi ai ƙwaru cewa suke fish rani to ai da annan muhammad sallam wani annan musa aidin matsafa ne ta zahara ai ta'awana wata sa'ada fi bai nan wai suka dinga ce maka junan suna musayar tunani da hankali da tsafi a juna a duk ƙarya ta suka yi to me za da su wa ce inna kai mu bi kullum ai bi kullum minhuma da kowane ɗaya daga cikin su ɗin kafiru mun kafirce masa ai inna kafiruna bi kullum mu mun kafirce ma kowane daga ciki a ƙarshe kaga ba su yarda da musan ba ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan haka kenan ka gane dan adam duk yadda za a yi masa ba fa za a yi masa gwaninta ba kuma tunanin da alkhairi na Allah da ya yi masa ya fi tunanin da zai kansa dan dan adam a karan kansa tunaninsa kafir ne shi ta aka ambaci hankalinsa al'aql abinda muke nufi al'aql a loga shi ne da baibayi abinda yake a daure abinda yake ba shi da wata hurriya a ah, ba su iqilha in ka ce ƙilha ɗaure, su tigijin ɗaure. abinda ba shi da faɗi. amma malam ka ɗauko mahalicinka Allah wanda dama tuniya ya gabata ba ka da masoyi irinsa ba wani abu ka ba shi ba ya yi ka ba wani abu ka ba shi ba ya yi wannan tarin ni'imomi a gare ka ya ce zo ka bana dama ai me ya gabata alkhairi ne tsakaninka da shi ko a cikin mutane akwai wanda idan alaka da kai ke da tsakaninka da shi ke nisa akwai wanda ko su mutu ne, yi kaza baka za ka ce to kana jin cewa na ai ba zai cutar da kai ba to ina ga Allah ina ga Allah ai babu wani tunani tsakaninmu da mahalicci mu sai alkhairi to dan adam ne shi ne dan adam a karan kansa bai gode wa Allah akan waɗannan ni'imomi kullum tunaninsa bara in cuta bara in zalunci shi bara in kaza bara in kaza Ko su ta ba shi tunani mara kyau eh Allah ya cewa kulka ce musu fa'tu bi kitabin to tun tunda muku yadda da Musa ba muku yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to fa'tu bi kitabin ku zo mun da wani littafi min indillah shar'in kenan tunda ba daga wajen ku ba dan an zo an buga an ajiye annabi Muhammad sallallahu an ajiye shi a gari aka dauko kowane irin mutum a duniya ko kowace irin halitta ba za ku gwada su ba ba za ku gwada su ba eh ba za ku taba gwada su ba annabi sallallahu ya fi kowane mutum duk su kelinka duk wata dabi'a dan an ce wani yana ita ana yaban to da za a gwada irin wannan dabi'ar da irin kwatankwacin da ta annabawa to za ka ce shi wancan ma ba shi da ita ba shi da ita dan amana sun fi kowa fa innahum la yukadzibunaka duk kafaran nan ba su taba cewa ƙarya kake ba walakin adh-dhalimin bi ayatillah yajhadun suna mutunta kai abin da kuka su walakin Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ka ce mutu fatu kitabi ku zo wani littafi min indillah da wajen Allah huwa ahada wanda ya fi shiryarwa ya fi nusantarwa ya fi ilmantarwa minhuma fiye da littafin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fiye da taurar da annabi Musa ya zo da attabi'hu idan kun zo da shi ni kuma zan bi shi in kuntum sadiqin ko aikata kan ku kasance kuma su gaskiya ne Allah ya fa in lam yastajibu lak idan ba su amsa maka wannan neman ba wannan bukatar ba idan ba su zo maka da littafi ba kawai cewa suke wato sihrani tazahara Kowai matsafa ne suka bayyana suke kuma taimakawa juna suna ta wannan kama kaman fa illa idan ba su amsa maka wannan neman ba fa'ilam to ka tsara sani cewa annama yattabi'u ahwa'ahum kadai suna bin son zuciyarsu ne kawai wa man ba mafi bata a wannan duniya min a hawa fiye da wanda ya bi son zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah ba tare da bin shari'a ta Allah subhanahu ta'ala ba inna Allah lallai Allah mai sarki la yahdi qawmal zalimin baya shiryar da mutane waɗanda suka zaɓi zalunci suka zaɓi bijirewa Allah da shirka sai sai Allah ya ce ba ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا يحببك ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين Ubangiji ta wanda ala ce wani ƙaduwa fada da hulƙau tabbas mun isan musu da wannan zance mun isan musu da shi kuma cikin bayani daki daki dalla dalla la'allahum yatazakkarun don su yi tunani don su ɗauki izina ma'ana Allah ce duk wannan ƙur'anin da alƙawli zan ana nufin can Allah kenan wannan shi yana tabbatar ma da cewa Allah ya yi zance alƙawli walakin hatta alƙawlu minni la na anna jahannam min jinnati wan nas jima'i. Allah ce zance ya tabbata daga wajena ma duk cewa ƙur'ani ba za a ce zancen Allah ba zance zance ba za a ce zance ba ai Allah baya magana to in Allah baya magana to ai ka tore shi Allah ya zama kurma ko bebe yace walakin haqqal qawlu minni wal qad wasana lahum qawla Allah yace mun isan musu da wannan zance ne la'allahum yatazakkarun dan su shiga taitayen su dan su fadaku dan su dau idina Allah yace alladina atinahum kitab wadanda muka ba su littafi min qablihi kafin zuwan qur'ani ana nufin irin su abdullahi bin salam su annajashi al-afshama annajashi duk da ga yaban wani ba kitabi kafin a cikin ahlul kitabi to ana nufin abdullahi bin salam cikin yahudawa da makamantansu a cikin kuma kiristoci suna jashi al-afshama daga nan habasha Allah ya ce allazi na atina hu kitabu waɗanda muka ba su littafi min qabli kafin zuwan qur'ani hum su suna yin imani da qur'ani idan suka ji qur'ani imani suke da shi dan sun san babu wani tukkawa da warwarewa babu cin karo tsakaninsa da bible tsakaninsa da attaura babu babu na'am wa idza yutla alaihim duk sanda aka zo ana karanta musu qur'ani kalu sun ce amanna bi mu mun imani mu mun imani kai daga zuciya wannan ba soki su bane wannan ba magana ba ta shafi faɗi wannan ba magana ba ce ta yaudara wannan ba magana ce ta ƙarya ba duk wani abu da ƙwar'an ya faɗa Allah ta zuba rufe ba kawai na ce ku je ku bincika wani zuruma da duk samawati wal ard ku je ku faɗa me aka mai asa abinda muka faɗa me kuskure waye ba yi bane me kaza kaza ku je ku bincika mu mu ce a aka ku bincika ba ku je ku bincika mu ku bincike a mu ku bincike a mu duk abinda muka faɗa kuna ganin ba ku ku je ku bincika ana da akwai tarin kai a halicce ka zo kana kai wai kai ba haka ba kai kana dabara wai kai ana ka tunanin ko ana ka tsammani qalu suka ce amanna bihi mun yi imani da shi innahu alhaqqu lallai qur'ani gaskiya ne min rabbina daga wajen ubangiji mu yake inna kunna ai mu inna kunna muslimina mu dama tun san mu masu mika wuya ne min qabli tun kafin zuwan qur'ani mu dama mun yadda in dai abu daga wajen Allah yake mun amince kuma za mu gane in daga Allah yake in annabin Allah ne za mu gane in ma ba na Allah bane za mu gane da mu muna da sani muna da ilimi kwarai da gaske abdullahi bin salam yana daga cikin mafi ilimi a cikin yahudawa yana daga cikin mafi ilimi haka za ka ɗauko sulman farisi da sauransu haka ka ɗauko bilal shi ma daga habasha sa haka zalika in ka ɗauko su daban-daban haka da jaki haka wa'ai da sauransu dama wa'ai tare-tare a wancan addinin nasu ma ma yi fi da gaske ne ma yi da gaske ne eh to wannan irin wannan ne zai sa duk mai ilimi ka kula mai ilimi yana karfafa dan uwarsa mai ilimi shi yasa ba zan taba yadda a ce kana da ilimin qur'ani ilimin addini ko baka yadda da wani ilimin boko Wai ba zai ba a wani ilimi ne wanda yake bako a ilimin da yake ba a yadda da shi ba sai ilimin tsafi ko ilimin da zai nuna babu Allah ko za a yi wa Allah rashin mutunci a yi maka arziki amma kawai a zo a haƙo fetur a haƙo To dama wani kayan ƙur'ani ne a yi kayan ƙur'ani ne ya wanda yake makarantun qur'ani a cikin wani ilimi bai yadda da shi ba ga wani ilimi bai yadda da likitanci bai yadda a'a to dan shi ma ba qur'anin bane ina da fasalu ana zikiri ta ta'lamun ina kaida ina sa'ikum la shatta ina kaida kullu wato kullu ya'malu ala shatilati ai ba zai yi ba ai to shine zake cewa ulaika kaga wa'annan waɗanda suke ba suna da littafinsu a baya sun imani yanzu ƙur'ani yanzu sun imani tauna ajrahum za a ba su ladan su marrake ne riɓi biyu sau biyu ma sabaru a sakamakon nuna dagiya da juriya da haƙuri da suka nuna wai da ra'una bil hasan sayyi'a kuma a ɗabi'arsu suna ije mummuna da kyakkyawa ma'ana in suna da wata ɗabi'a mara kyau in an ta musu wannan ga sai su ajiye mara kyau sai su ɗauki mai kyau وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ومما رزقناهم ينفقون ألا تكون سنة الشروة لقابل دمك أزلتا كل الشيء حديث يا تبت الجابر بن عبد الله الأنصاري في سيد البخاري في مسلم ذا أسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار باب وني ɗaya daga cikin wannan al'ummar da zai ji labarin zuwa na labarin na zo ya ki imani da ni ba ya hude ne kuma na fare face sai ya zama daga cikin yan wuta zuwan annabi muhammad sallam zai shafe dukkan wani addini duk wani kirista duk wani ju yanzu ya ajiye addinin sa annabi muhammad sallam ya zo nasikhul adayan mai shafe addinai ya zo annabi muhammad sallam wanda yake ƙara gaskata annabawan da suka gabata zuwan annabi shi yake nuna wato sharar wato an share fage an yi katama daga nan kuma sai tashin alkiyama kuma annabi Muhammad sallam da yazo babu wani annabi da ya ta bilasar ma annabawan da suka gabata kafin zuwan qur'ani wata zagirta ake wasu tsine musu ake wasu kafirta su ake dauko annabi Sulaiman alaihi salam kafin zuwan annabi Muhammad sallam bi yahuda kafirta shi suke shi dai Allah ya wanke shi wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas ash-shirk annabi Sulaiman kafiri bane da kuke ce mai kafiri shedanin da suke yin tsafi su ne suka kafurta kafin zuwa annabi Muhammad sallam annabawa da yawa su ne mutu suke yi hantarar su suke yi Allah ta dago suke yi kaza suke amma zuwa annabi Muhammad sallam bai ce a'a la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa atana kufran karmana wa ikal musi mu ba ma rabi ɗaya daga cikin manzannin su mu muna son wani ba ma son wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kariya ya ba su ai kariya ya ba su annabi sallallahu bai zo ya karyata annabi Isa ba bai karyata wato Suleiman ba bai karyata Dawud ba bai ƙaryata ma gaggata shi gaggata shi to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine nasikhul adyan bi isan da za a aje ko na addini manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa antum tuwfuna 70 ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah ku ne cikon al'umma saba'in da Allah zai yi a duniya al'umma sai da kai al'umma ɗaiɗaiɗai so saba'in antum khairuha ku ne mafi alkhairin su wa akramuha ala Allah ku ne Allah ya fi girmamawa a cikin su wani kenan daga wannan al'ummar sai ta tashi alkiyama shi sa har yanzu babu wani annabi ka sake ji cewa ga annabi sai annabi Isa zai dawo akan zai zo yaƙi da shi da sujjal zai zo ya halakar da dubiya zai kashe shi kuma idan annabi isa ya zo da qur'ani zai aiki zai qur'ani aiki da qur'ani ne da sahih bukhari da al-kutub sita gaba ki daya abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi zai dora ba zai dauko bible bane wannan kenan ubangiji subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa ula'ika kaga wa'annan masu littafi a baya suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu bayan ya zo ya tauna ajrahum za a ba su ladan su mara sai mai ribanye biyu ko sau biyu ma sabaru a sakamakon haƙuri da suka nuna a ce bin Allah yana buƙatar haƙuri, sai kayan haƙuri. wannan kina, wai jira dara'una bil wai jira dara'una sayyi'at asali kina. suna ije mummunan aiki bil hasana a sakamakon wani abu na alkhairi ya zo suna ajiye mummunan ɗabi'a su kama ɗabi'a mai kyau suna ajiye aƙida mummuna su kama aƙida mai kyau sanda ta zo ɗin Allah ce wa mimma razaqnahum yunfiqun ciyarwa kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi Allah ce wa idza sami'u lahwa idan suka ji wargi ko wasa ko abin da ke ba shi da amfani a duniya ba shi da amfani a lahira ai arabu an sai su kauce wato su da kai gabarinsa wa qalu sai su ce lana a'maluna ai muna da dama aikin da muke na gaskiya wanda kuma a'malukum kuma makaranta kuma ku je ku rike aikin ku salamun alaina mu aminci ya tabbata a gare mu la nasabi jahilin mu ba ma san jahilai wannan gabar ta karshe wa musulmi ko kuma ta muna magana akan cikin suratul qasas ne sura wacce take shar'an shar'anta suratul naml wata sura da muka fita a cikin ta dama miki da Allah yake bayarwa na mulki a tsarin addini a tsarin zamantakewar duniya to wannan idan kuna so ku samu mulki mai kyau kar ku zaɓi zahiri domin Allah ya cewa wai za ta mi'in lahuwa in suka ji wargi a wajen wa za a ji jahilai ki sa ƙarshe ce lanar su jahilai ba ma san jahilai ba to idan suka ji wasa wai za mu bin lahuwi maru? kirama idan sun zo suna saka guri ana wargi maru kirama sai su wuce suna masu girma kansu Mana su watsa abu shi ta yin fasara ta ana arabu an sai su kau da kai gabanin wannan wargin duk mai wargi ba su zaɓe shi ba ba su zaɓe shi a matsayin annabi ba ba su zaɓe shi a matsayin malamin su ba ba su zaɓe shugaban su na siyasa ba domin wargin zai yi wannan kenan wa sai su ce lana a'maluna ai muna da namu aiki da muke yi na alkhairi da kai ba za mu saurare ka ba wala kuma a'malu kuma aiki ka da wargi ka je kai salamun alaina domin mu aminci muke so so muke mun zaɓe ka mu zauna lafiya so muke addini mai tsira mutunci mai tsira tattalin arziki mai tsira a samu ilimi a samu kaza a samu zaman lafiya la nabtaghi al-jahilin mu ba ma san jahilai ba ma san jahilai Allah ya kiyashe mu sai Allah ya ce eh mun fasara eh salamu alaikum aminci ya tabbata a gare ku an gane wannan kamar kalma ta su ga mutum ba saurare ku لازم تنقل جاهلي ما ما بقاتل جاهلي سي سي تو حديث يا كم بتاع كم وانا قبر آية شكل في البخاري قاديس المسيب ابن حبر واجو كاكم سعيد المسيب دي. المسيب ابن حبر سابه من الله صلى الله عليه وسلم شين حديث سنسا قد هلا يا آه، شين أعديني بجي لا يعني حديث سنسا قد هلا يا شين من الله صلى الله عليه وسلم يا جوجان أبو bawari ba shi da lafiya yana kan gargara kamar ta mutuwa amma jikin ya zafi amma yana iya gane abubuwa da nufi sanar zai duba shi sai sa abuja da wasu cikin hukuba ibnu su suwaye da shawarar suna yin da ya wadansu a maka sai ce ya an la ila illallah baffa ka ce la ilaha illallah kalimatu wani lafi laka biya inda Allah wannan kai gan baka shi da ita a gaban Allah sun ki kuka ce ilaha illallah kawai su kuma wannan suka ce a a targaba an yi nasu abdul mutalib ya za ka ba addinin yaro sai ka ba addinin abdul mutalib a yi kawai ka yarda fa'ada wa ada a nan sai ta ce mai mutum sa kullu la ilaha illallah kullu la ilaha illallah ka ce la kalimatul uhadu laka biha inda Allah wannan kalmar zama ka shirya da ita a gaban Allah ranar kiyama wa ada kuma ka ce a targaba an yi ta amurin tsali a ƙarshe wa ba an yi kula la'ila haiballa ya ki cewa la'ila haiballa ya rufu a haka wana a ki cewa na askasirar na laka malin un ha'an wallahi zan nema maka gafara matuƙar ba a hana da ba to wannan تدمو العباس بن عبد المطلب يكن شو ما سلم يا رسول الله سلم هل نفعت أبا طالب بشيء كان فرد أبو طالب لنا أبو فإنه كان يشبك ويشوطك ويشفظك تبنا طيب سينا سنكا ينا كاري سينا أريكما تتأجل نعم فلدش وجدته في الدرك الأسفل من النار فأخرجته إلى ضحضاح ناسا مش أكثر متجهنما sai na fito da shi saman wuta iya tafi gaba su kai ake konawa eh, imam sun sai babi babu a khafsi ahalin nari azaban babu da ke magana akan wanda ya fi kowa sauƙin azaba a wuta shine abu tsari saboda da ke cewa saboda wannan sai kawo na hadisi kawai iya tafi gaba su ake konawa amma ƙwaƙwalwa tana ta farfasa wannan kenan to sai nan sai Allah ce masa innaka la tahdi akan wannan aya akan wancan qadiya innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shirye da wanda kake so ba walakin Allah sai da cewa Allah mai sauki ya hadi mai yasha yake shirye da wanda yake so shirye wa huwa alamu bil muhtadin shine mafi so wato mafi sani bil muhtadin da wanda suke shirye to wannan gabar ana cikin bayanin ba ma son jahilai ba ma kaza ba ma kaza mu kauce mutanen banza sai aka wannan ayar bai hikima a san da kake faɗo wannan wani sai ya zuciya ta kuma kana hura mai wuta to ne Allah yake bawa masu wa'azin hakuri ku masu wayar da kan mutane ku yi hakuri duk kalmar da za ka gaya ai kai alkhairi kake hango musu to duk yadda kai da kansu duk yadda kai da abin da sai fa Allah ya kuma ka yi hakuri a san da suke irin yadda an san da iya shirya da alfalin ba kai ma baka iya shirya da su ba kafin shi shirya haske ne kyauta ce daga Allah waye wayewa kai mutum yana da budaddan kai sai Allah ya yarda a mafi yawanci mutane masu wayar da kai hatta a cikin turawa ai wofantar da su ake watsar da su ake mutane masu bala'in basira masu hangen ta ba a san sai ba a san su wani yana ce kawai to shi zai zai tsara mana rayuwa to shi yanzu kaza kaza ko ya soki wane ko ya soki wance kai wannan in ka tsaya kai tsayi ka kula a san da yin ke kan dawo shi wannan din wasu uwa ya tsina na maka kalli tsarin rayuwarsa na 'ya'yansa kalli kai ka da na 'ya'yanka ina ka dosa ina shi ya dosa kana nufin shi yanzu zai wufanta ne kai ko yaro eh, ai waka ba gaba daya tantan ban dai ban tanta kake baka san ma inda ka sa gaba ba ka tausaya wa rayuwarka lokacin da ake magana din nan wallahi alazim hakura da wannan tsare-tsaren da ake rabawa kaga wannan tsarin na zabe wannan tsarin na zabe zaben an cike gurbi gurbi da aka dinga yi a gurare ya nuna mutane har yanzu kunnan su bai jikin su bai gaya musu ba har yanzu ɗin na yaushe za a raba tsarin me ake raba an ce taliya ce da makaroni guda nawa ai ɗaya ke raba kuma kaya da wannan tsarin da ka yi wa musulmi da Allah mu shiga ta mu mu shiga taitaye mu kuma mu faɗakar jan baki da ake ake shiru kuma wallahi al'azim duk mutumin da ka zaɓa har ya baka taliya ka je ka zaɓe shi to duk fa bala'i da ya jefa mutane wallahi kana ciki hatta wannan kashe shaka shaka ma kana ciki shi za ta shi mutum a kiyama da zulman da bai san su ba wallahi da zulman da bai san su ba A, kawai ka ka hanka da ƙeya mutum ya zo cutar da zama. duk wanda bai muku daidai ba kar ku zaɓe shi maganar gaskiya yan majalisun nan da wasu ba su tsaya sun yi abin da ya kamata ba kar ku zaɓe su kar ku sake zaɓen su ku zuba sababbi wanda ku yi abin da ya kamata ku sake mai da shi da haka za a gyara duk wanda bai yi abin da ya kamata sanatocin nan kun san sanata kowane irin sanata mun san irin abin da ya yi ku dinga adana kuna rubuta kuna abin nan da ya dawo yana dawowa ya ku kuma da shi ku ce to sai ku kuma da shi sai ku kuma da shi ku bar shi ta abin nan a gari kwarai da gaske kuma kai kanka kai ka yin abin da ya kamata ya ki mai da kai shine gasar da na'ima. yi ma domin gobe za ta gyara ubangiji kuma ta alaƙi cewa in na ka lallai kai ya annabi muhammad sallam abokin zance la tahdi lafazin nan kaga la tahdi ba ka shirye wacce kuma zai ce wa in naka la tahdi ila siratin mustaqim tabbas kai kana shiryewa zuwa tafarki madidici nan la tahdi san kuma la tahdi bidani la jami'an kishon juna ba ta haɗuwa ta ya ka haɗa wannan sun ya ce kana shiryewa nan ku ba ka shiryewa al-hidayah nu'ani shiryawa shirya kala biyu akwai hidayatu dilala wa irshadin wa talmish shirwa ta anisanta da ka maka bayani tsora ka akan hanya wannan annabi yana iya sai gangaro ta hakan malamin amma kuma akwai hidayatu tawfiqin wa khalqin wa qada'in wannan ba mu yake sai Allah shiryarwa ta a datar da kai a ɗora ka a layin tun a asalin halittarka wannan a hujjar Allah ne wata maza asalin ita ce ta nan in naka da ta haji mana abokin ita ce wacce Allah yake yi wai naka da ta haji ina sa ɗin sakin wani ita ce wacce alaihi sanar da malamai suke yi malami zai ce yi kaza yi kaza bakar amma ba lallai bane ba lallai ne duk wannan babba a wajen wani ma ba da kokon ki wani ma ganin yake habaiki kake baka wannan zabiyar hanyar da mutum shiru ba ne wai zabiyar hanyar da mutum shiru ba ni ba wannan jawabin ni wallahi shi ishe ni shi kawai a daina wa'azi a daina faɗakarwa a daina nufatarwa shi ya fi jin daɗi haka in ba a wa'azi ya fi jin daɗi amma da za a zo a kwana ana kiɗa a kwana ana shaye-shaye shi zuciya sai ta kwanta sai ce mana وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا masallaci baya jin wa'azi baya jin nasiha lalacewa ne shi fa'idar shi wa'azi gwara ko ba a yi aiki da shi a dinga faɗa ko ba kuma wannan zai sanyaya wa bayi a wajen Allah ai dai akwai wanda su yadda ba akwai wanda su amince da wannan zaman banzan da ake ba zaman kare a murna ba ni ba mata wa qalu wai kafin maka ne suka ce a sallam mu fara mu gaya mu san dalilin da ya sa muka ƙi bunka to mu gaskiya muna da wasu matsaloli ne akan bunka wa qalu ce in huda ma'a ai idan muka fi shirya a tare da kai mutakhaffaf min ardina ai za a zo a yanke mu za a zo a yi kidnapping din mu a garin mu za a kwakwashe mu ai muna bunka matsala za ta afka mana eh sai Allah yake cewa su suke faɗa haka walam numakkin lahu harama shin ba mu ne muka ba su harami ba ba mu ne muka ba su wannan makaɗin ba ba mu ne muka ba su wannan ba haraman aminan gari amintacce ba yujuba ilayhi wanda ake masa oda ake kawo masa samaratu kulli shay riba ko alkhairan kowane abu ko kace samaratu kulli shajara amma ka kace samaratu ƴaƴan itaciya ko amfani ko riba ko natijar kulli shay'in kowane abu rizqan min ladunna wannan ya arziki daga wajen wannan waye kawo wanda ya kawo maka arziki a yau gobe ma shi zai ci da kawo ma riba da gata da abin nan wanda asali tsakanin da shi alkhairi to har duniya ta shi wallahi bai ci gaba da maka walakin akharu la ya'lamun sai da cewa yawancin su bu sani ba malamai suka ce wannan gabar magana haram misali aka buga ana buga a 'yan garuruwa ne misalai idan wani ya za ce ai wallahi in dai ba wani ba za mu samu matsala to da kafin wanan da kuka dinga kuka daɗe kuna rayuwa kuna samun alkhairai kafin haihuwarsa ma kafin tun tale da yana ina muke kuke samun ina abubuwa ko iyayen ku da suka kawo kwallon ku suka abin nan eh gaskiya baya nan wasu ne suka kawo Allah shi din kawo na to ai shi ne suka da kula da ku dai da ku watsar da mutanen banza ba wani mutum da zaka ce dole wai sai ka bi shi wai zaka samu nasara wallahi ba gaskiya bane duk wani wanda zai kawo maka wani tsari ba na Allah ba ka rabu da shi ko da ya maka barazana akan abu na banza ne ba abin da za ta da kai yanzu da kake ganin wai ana jin tsoron wani in ya zarce billahi alladhi la ilaha illa wai zarce din ba abin da zai faru da ku kana nufin kawai sai Allah ya kyale wannan iska kawai zai rusa kasa kawai kyale wani zai rusa bayan shi Allah yana da masallatansa da tsarin da so yake wannan wanda sai ta cika zai shi duniya ko wani sai zo barazana wani aka yi muku abubuwan nawa ne su firgita ku abubuwa duk ina an sha ce muku ga matsala nan ta taho tana bakin kaza da sabon nan duk tana ina Allah tuni nake kawai kuna su zo na ku haɗa kai da ni ku kyale wancan wallahi malam kowa ya kokari gyara halinsa da gaskiya da amana da san juna da neman gafar Allah da kwaci eh, da kwatanta bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunarsa da halin gidansa da sahabbansa da mutanen kirki wallahi ba abin da zai cutar da mu innahu من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قاعدة ذكي وندي يتأرد وكوتين الله يهقري أكبر الله يجوري to ba ku sani Allah baya taɓar da ladan masu cike ta aiki magana wani sai ai shi kuma kusa in babu dole a samu matsala ai mu ne kaza wallahi aikin banza ne ba abin zai iya ka bar shi ma in ka kula kai ka hasko a kan yana da matsala da ta dame shi ya ka gane ai wannan adam zai maka barazana shi a karantar da yake cewa ai mu ne in ba mu ba in ba ka kalle shi a karantar da yana da matsala a kansa ko akan matarsa ko akan ƴaƴansa ya kasa magance ko ne ba ku tsoro ko ku tabbata akan gaskiya ka sai inda ake samun matsalar shi dan adam din ne ba shi da gaskiya shi yasa sai Allah ya hada shi da mara gaskiya wanda ya fi rashin gaskiya sai da ne shi ka san kai rashin gaskiya to sai Allah ya hada ka da mara gaskiya dan uwanka amma shirin din game da wato nan yake faɗa wannan ibn qayyim yake faɗa azzalimai ne biyu suke haduwa wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimina ba'd sayyi bima kasabu haka dai kaga bima wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimina ba'dan bima kasabu sai ar dauko sakin azzalimai ya hada su ta azzalimai wanda suka fi zalunci sai wannan babban azzalimi ce da ka idan wanda ya tsafi kai ma suke tsafi matsafa duk sadu to wanda ya fi wato ya fi muni a tsafi shi zai nasara idan zalimai bi su haɗu za su gwabza to mafi zalunci shi zai nasara an fahimta da kyau haka ka'ida yake in aka tsafi ke cewa mu musulmi in yawa ne kafarai sun bi mu in karfi ne sun bi mu in yawan abubuwan sun bi mu to idan muka saba ma Allah muna saba ma Allah to sun bi mu karfi za su danne mu amma muna tawassuli muka bi muka riko da kyakkyawan abubuwa na alkhairi muka ba Allah to da wannan bin Allah muke iya karya su wannan kenan ubangiji ta wata yake cewa wa qalu tunti inna tabi'ul huda ma'a idan muka bi shirya tare da kai nuka khaffaf ai za a tsince mu za a ji dinafin din mu za a dauke mu min ardina da kasan mu ai matsaloli na su fado Allah ya ce awalam numakkin lahum harama shin ba mu ne muka ba su tsararren gari ba kararre aminun amintacce yujuba ilayhi yujuba min aljibaya aljibaya shine at-tahsil wal ijad wal jam' shine kawo abu tattara abu yujuba ilayhi ana kawo wa garin samarat kulli shay ayan itaciya na kowane abu ko ribar kowane abu rizqan min ladunna wannan arziki ne daga wajen mu walakin aktharuhum la ya'lamun sai da cewa biyo sani ba wa kam ahlakna min qarya Allah ce nawa nawa muka halakar min qaryatin na daga ma'abuta garuruwa ko alƙabiyu daban-daban basirat da suka yi girman kai mai ta dangane da abin da Allah ya ba su na rayuwa basirat ma'ishita ta suke girman kai a sakamakon rayuwar da Allah ya ba su to Allah ya da na halakar da su ya aka yi tilka masakinu ga gidajen su na ga gidajen su can ku jau gani lam tuskan min ba'din ka ji daga bayan sama ba sake hazama ba illa kalila sai ɗan kaɗan ɗan garuruwa kaɗan ne wanda bayan halakar da ɗan garin aka ci gaba da rayuwa a garin ku je hayan suna nan ku je Sadum ku je kusa da wato wannan Urdun ku je kusa da kasar kaza ku je kasar kaza ku je suna nan akwai kasashen masu zama ruwa ne a tsakiyar ruwa suke yanzu kamar ma ba a yi su ba wa kunna nahnu su. Allah ce dama ai mu ne masu gado na gaskiya sai mun gaje sawaye kowane mutum kuma kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka bai zamo mai halakar da garuruwa ba mai halakar da kasashe ba mai kwace dama daga hannun arewa ba hatta ya ba fi ummiha rasula har sai ya aiko da manzo a cikin al'ummar wannan gari har sai ya aiko da masu faɗakarwa in in ɗan arewa ka ku karɓi tsari ku fifita daraja da alkhairi ba kuɗi ba riba aljihu ba ku fifita kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza hatta ya ba'atha fi ummiha rasula hatta ya aiko da jakada a cikin wannan al'ummar ya tilu alaihim ayatina ya karanta musu ayoyi mai faɗakar da su wa ma kunna muhlikil qura Allah ce ba mu zama masu halakar da garuruwa ba illa wa ahluha zalimun fa ta sai da yan bangaren ko yan kasar suka zama azzalimai ne dama ba ta ba hannun yan arewacin Najeriya ba sai da suka zama azzalimai ta zama an fifita riba a kawai me za a ci ci ci kawai haka kawai malam da addininka da mutuncinka jiha goma sha tara banda abuja ka ɗauko jiha irin jiha kudin nan ɗan ziriri ne ɗan ziriri ne kaɗan kai ne malin ɗan arewa an shekarun da in yaje kudu duk inda ya shiga a kudu ga malam nan wallahi ko mai shi za a ko ne a majalisa idan dan arewa ta na magana wallahi wani ba ya ce masa inkari ya tashi da shi kwararsa da jamfarsa da wannan ga addininsa ka duba su mana abu ka tufa kwalewa Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ji da gafara in ka zansu ko za ka ce aka ga ce ana ramma ga sakwara ga jamfa ga wando ga rawani kuma yana speech na ga san na din ingila kaga su ga turan nan suke ka ɗauko sandauna ka ɗauko waye ka ɗauko wa duk wanda haka aka wancan tsarin suke su da haka kenan wallahi wa'ancan ba su taɓa san cewa suna da dama ba sai ba su taɓa zato ba ƙasa mai tarin jama'a irin wannan ƙasa mai ko iya kano ka ɗauko malam ƙasashe ne a cikin ƙasashe amma kada mu sa wato mai ke mu malam kafin sa wato mu ɗin nan da kake gani ya ce gaba ɗaya mutum dubu ɗari biyu da hamsin ne ba a san da yake gano gaba ɗaya wai ƙasa ce wai ana afirka ce gaba ɗaya ƙasa ce ta mutum dubu ɗari biyu da hamsin ne gaba ɗaya ƙasar to ja kana kano kana magana yanzu talatin fa wa ma zai gaya ba ba Allah ku sai dai ba dinga haka shi amma kai ka ɗauko ka wajen daga jawano ka ce za ka shigo kano ka wajen ga jawano ka ce za ka shigo kano ka wajen daga na'ibawa ka taho daga wancan tsanyawa ka taho daga tudun wada ka taho daga Zariya. wani garin da ka iya cewa ba ma ƙasa ba ƙasa ƙasashe za ka ce ƙasar saudiya saudiya arabiya mutum miliyan ashirin da biyar zuwa miliyan talatin gabaki ɗaya sai ke ganin su ga faɗin ƙasa ga waye ga waye da shi ya wani tarin al'ummar tarin al'ummar kana gani a ce wai su tashi wasu tsofanta wani wanda yake shi kadai daga shi sai matarsa kwal mun kuwa suka zo gida a gida ɗaya suka fito da mutum ɗari wallahi ma na akwai wanda idan ya ja kofa ya kulle ya rufe da mutum talatin in ka ɗora kunya a gidansa aka sauke sai ka ce a ah, yau biki ake a gidan nan ka zo kai bako za ce a ah, yaron gidan ne a gaban kuma kowa ya zo ya ɗauki nan ya kai da Allah ya baka kuna da sana'o'i kuna da kasar noma kuna da kaza kuna da kaza to me za a ba ku yan siyasan mu waɗanda suke marasa gaskiya su suka ci amanar mu su suka ci amanar mu muna fatan Allah ya madauki sarki idan masu shirya ne Allah ya shirya da su idan ba masu shirya bane ubangiji Allah ka saka mana akan su da gaggawa kuma duk wanda yake so ya rusa wannan al'ummar ubangiji Allah ya rubuta shi kuma ni ina ba ku tabbaci ina ba ku lamuni dan kaɗan abin da na sani a shari'a ubangiji ba zai wofantar da tarin wannan da ba baya yi idan ka yi wofantar da ita to gaba ɗaya sun zaɓa rashin gaskiya ne gaba ɗaya amma samun ɗaiɗaiku da suka cewa wannan ba daidai ba ne wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne shi zai sa Allah ya ji jin kai a gare mu kowa akan kansa ya koma matsalar sai gyara ta wannan kenan Allah kuma ta'ala ce wa ma kunna ba mu zamo ba mu hulikin qura masu hallakar da garuruwa da ƙasashe ba da yankuna illa wa ahluha zalimun wace sai ahalin yankin suna azalimi wa kan min qaryatin ahlaknaha fa jaaha ba'suna bayatun aw hum qa'ilun kuma kada ja'u ja'u ba'suna illa an qalu innakum zalimun sai sun gamsu kowa sun cewa kowa azalimi ko mutanen kirki da ma'aikata mun faɗa wancan bangarori guda wanda ake samun mutunci mutanen kirki a ciki dan Allah tun kai tsaya takara ana samun ɗan takara na gaskiya daga gidan sarakuna na asali masu kishi irin jinshin usman dan fodiyo su fito ta karkaru a cikinsu ɗaya kenan na biyu na biyu shi wani zai iya soto magana malin sarakuna a a sarki a yau kuke kallon sarki amma muna komar da sarki ne asalin kafin usmanu kafin dan fodiyo duk wanda gani sarki babban mashuhurin malamin addini ne mashuhurin malami ne ko mujahidi ne kuma jarumi ne ko mutum ne mai gaskiya mutum ne adali daga cikin abubuwan da ake kawo a cikin tafai shi usman idan zai fidda shugaba sai ya gwada shi a mu'amalarsa sai tara ku goma sai ba ku abinci yanka goma sha ɗaya kowanne yake tunanin ya sa a ciki idan ya ga kun cinye abincin sai zai ce to ina rabuwar naman da aka sa ya ai mun rabi a tsakanin su ba zan da ko a cikin ku ba da ku dinga kashi muraba ne a tsakanin ku amma ya ce a'a kowa ya tsauna amma dai ga wannan wani ma sai a banki ciki sai na ɗan wannan bayan tabbatar da cewa mujahidai ne mutane ne kaza mutane ne kaza mutane shi sa da zaka wani har yanzu wannan tarihin bai goge ba yanzu sarakuna suka koma magana kwalliya da sa riga da da da sa kaza kaza kaza kaza kaza a madina ganin sarki kalmar Musa ma ba su da yawa alamar iffa alamar kamun kai alamar kaza kalmar Musa ba su da yawa na ɗaya kenan dina gaba saraki bai yadda da yin wani abun kunya ba ba ma shi ba kai tsatsan tsatsan ba zai da ba daga baya ne suka ga yaran sarakuna ta koma yan hutu ta koma yan birni suna yan tseren mota suna kawai hawa doki suka gaza a baya ba haka bane idan ga sarakuna a baya masu ilimi ne makaranta ne makaranta ne makaranta ne duk ilimi da suke nema shi zai tafsiri shi zai hudu ba shi zai kaza shi zai kaza shi zai kaza kwarai ne duk ilimin da ka zo iya haska maka makansa na biyu shine malamai malamai wanda dama ku ake ganin wakilan Allah a bankasa lallai ne malamai in ba dukan ku ba a samu su ba a bi wasu ayari daga cikin ku su fito su tsaya mana ta saro su ta wannan yankuna namu wallahi Allah zai taimake ku magana wannan ce wai wani ya fito ko wani ya ba za ka na shuka ko fanta mu kowa dan me za ka ki fanta ni kada kake kana ka yunwa yake ji in yunwa yake ji da aka san karfe ci mana ya ci mana har yanzu abin da ake faɗa ba a yaɗa wani mutum da ake yabar sama da shi a wancan ministry din da ya fito da shi da ba za sake shi ko mu ku tsaya ba ko mutane kirki a nan a yi malaman nan ka san dama wannan yankin asali malami ba a cika masa zato so ne wani irin sana kuma yara so daga nesa idan yana matsawa zai sai a ah, malaman nan kaza kaza shi sa mata in tafiya yawon duniya ta ci wannan sisi malam in aljanu sun daga ta wannan sisi malam in ka daga da wannan sisi malam duk abu mara kyau riga ta yage ko dawa ta fara yin ta fara kwari ta ci wannan sisi a kai ta gidan malam in ka daga zaka gidan malam in waye waye gidan malam shi kuma malam sai a haɗa shi da mara lafiya kai dare kowa yana kusa shi kuma yana ta rubuci ya yi kaga to da kai wannan ya kamata da Allah mu canza malaman nan su fito su fito malamai masu wayewa kala biyu mutum ya shi ya san duniya sa ya san lahirar su fito su tsaya mana na uku daga cikin yan kasuwa yan kasuwa yan kasuwa waɗanda suka san mutuncin nema amma ba irin yan kasuwa waɗanda kawai mun san yan kasuwa ne zalla wanda za su kuma siye da mu ba yan kasuwa masu mutunci masu da sa'annan ma'aikata ma'aikacin gwamnati in dai zai tsaya tsakaninsa da Allah shi san gwamnati ya san ta in and out ya san cikinta da banta yana zaune kawai sai a turo masa dan siyasa sai turo masa wani da an turo masa wani zai ce to mu fa san mu yi mu siyasa ce turo mu ina da gata duk wanda mun a gidan ne wallahi kina sa an cire shi iri da mutum abubuwan da suke na ka'ida ba zai da ba su kuma da babu yadda da su a haka aiki ya dinga tafiya ya dinga lalacewa ya dinga lalacewa ya dinga lalacewa to amma ma'aikata da suka san gwamnati mutum ya tafi zurtun daga bako sai da ke famfin a da ko ko a ƙasa wannan in ka ga an yi abu na rashin gaskiya uku sai dai ko adizanci ko kuma yana sani domin ya san ya san aikin gwamnati ya san aikin yadda yake a ba da dama ma'aikatan nan su fito magana cewa amma wannan barazan da ake muna kira yan majalisa a cire ka'ida cewa ka je wai in ka je ka nemo baka samu ba aiki ka ya tashi ba ka da aiki don samu dama mu samu ƙwararru da su gyara mana ka samu da izinin Allah kuma ka sani wannan ƙasa abin da yasa ake ta kiraye kiraye musamman a wannan lokaci saboda zaɓe ya taho shi sa duk karatu ma aka biyo da shi kan wannan zaɓe ya taho bayan zaɓe ya taho ƙasar wallahi tana cikin mashishara ko ga abin da ake ta time bomb komai zai iya faruwa so da ku a samu mutanen kirki su taso su sa kishi su ji tsoron Allah su kuma kuma su fahimce su su haɗa kai da su kuma su dinga musu tunanin dama ɗan adam ne za su iya gazawa kuma amma kullum abin da ke sa ka tura mutum Abuja yanzu yana yana majambatar shi ne ka tura su kuma ka zo kai haka da hannunka a'a sai ka wajen matsalolin kusa da shi kana ba shi shawara shi kuma yana karɓar shawara ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة تاتلتهم في عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين